أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرياض الفكري والذاكري yanwa masu albarka muna yi mana barka da sake mu a cikin wannan silsila namu da muke bayani da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah idan ah, yan uwa ba su manta ba ba mu gushe ba har ila yau muna tattauna bayanai dangane da falalar wasu daga cikin surorin alkur'ani kamar yadda suka tabbata a cikin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma falalar wasu ayoyi na musamman a cikin ainihin wato alkur'ani mun cike kan bayanin falalar suratul insan wanda muka ji yana daga cikin surori da annabi sallallahu alaihi yake ah, gwamawa da karatunsa a subahi na ranar juma'a ma'ana bayan ya karanta suratu alif lamim at-tanzil suratu sajda a raka farko sai ya karanta suratu insan a raka ta biyu to daga nan surorin da suka biyo baya tun daga kan al-mursalat har zuwa abasa amma har zuwa abasa malamai suka ce ba a samu wani falala kuma na musamman banda wanda muka bayyana a baya ba cewa waɗannan jeren giyar surori har zuwa suratun nas su ne suwarul mufassal da annabi yake yin amfani da su wajen yin limanci na salloli ina fata an gane idan ka taho kan suratul at-takwir idan shamsu kuwirat to wannan kuma akwai hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wanda sahabi abdullahi dan umar Allah ya ƙara mishi yadda da shi da mahaifin shi ya ruwaito alimamu Ahmad ya fitar da hadisin haka alimamu Tirmidhi a cikin aljami jami dinsa al-Imam shima shi ma ya fitar a cikin littafin sa al-Mustadrak Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda yake sha'awar ya ga kaman ka ce samfotin aljanna ido da ido kenan ko kuma tashin alkiyama ma gaba ɗaya in kana son ka ga yaya samfurin alkiyama akan idanka ana bayani kana capturing wato kana imagine yadda abin yake faruwa sai manzo Allah ya ce ka karanta wannan sura suratul takwir da suran da ke biye suratul intiqar da suran da ke can gaba suratul intiqar waɗannan surori guda uku jama'a sune ne suka yi bayanin yadda tashin alkiyama zai zama sarki ya tabbata ga Allah idan ka karanta waɗannan surori za ka tabbatar da aiki ko wannan magana da sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wannan hadisi da yake ishara akan cewa in kana son ka ga alkiyama iyanan haka annabi ya kamar ga gashi kana kallo to ka karanta waɗannan surori daga farin surorin ma za ka ga akwai akwai lalle bayanin alkiyama a ciki idan shamsu kuwirat idan rana ta yi bindiga idan sama'un fafarat idan sama ta fashe ta tsatsage idan sama'un shaqqat in sama yayi an yi wato yi bindiga haka to wannan ishara akan tashin alkiyama kenan Allah ya sa mu gani wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalamu rusul yawma id Allahumma salli hatta manzannin Allah wanda su ne mutane mafiya falala amma a ranar ba su da cewa sai dai Allah ka rufa mana asiri dan ranan kowa na cikin imuwa jama'a Allah madaukakin sarki ka samu dace a ranar kuma wasu bayi suna nan cikin natsuwa kamar yadda annabi ya bayyana waɗanda suka yi mutuwar ah, shahada a fagen yaƙi su a ranar la yazunuhumul faza'u akbar ba za su yi wannan razani ba da za a tashi da shi a ranar sannan wasu al'umma kuma suna karkashin inuwa Allah a ranar da babu inuwa su tashi Allah ka sa mu dace to bayan waɗannan ainihin wato ah, surori kamar yadda muka bayyana to sai ka tawo kan suratul buruj suratul buruj shi kuma an samu kamar yadda muka yi ishara suna cikin suwar mufassal to akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi Jabir dan Samura na'am Jabir dan Samura Allah ya kara mu yadda yace ya ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan sura da suran da ke biye shine a tariq ko annabi yana karanta su a sallah azhar da al'asr to abin tambaya ya aka yi san annabi su yake karantawa sallah azhar da Allah kuma ba a bayyana karatu daga cikin dalilan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake yin karatun shi suna iya gane suran da yake karantawa biftirabi yati annabi yana da gemu mai yawa wanda in yana karatu ka kuma ta dama karatu a sirrance ba wai gum ake yi ba ko kana motsa bakin ka to daga motsin bakin sai su gano ga suran da annabi yake karantawa kuma wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan sallolin kana yusmi'uhumul aya yana jiyar da ma mushi aya daya to daga nan sai su dauko cewa a ah, sura kaza annabi ya karanta kenan to waɗannan na daga cikin abin da aka samu game da suratul ah, ah, buruj da kuma suratul fatar at-tariq na'am at-tariq wa sai kuma suratul a'la jama'a suratul a'la yana daga cikin waɗancan surori da muka yi bayani a kansu al-musabbihat saboda shi ma ya fara da sabbih isma rabbikal a'la hasali ma akwai hadisi tabbatacce yana nan koda cikin sifatu sala an ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda yazo zai karanta wannan sura sabbih isma rabbikal a'la to kamar yadda ayin yayi umarni wato kai ka tsarkake sunan ubangijinka madaukaki annabi kafin ya je aya ta gaba sai ya tsaya ya ce subhana rabbiyal a'la malamai kuma suka tabbatar da cewa wannan faɗin subhana rabbiyal a'la yadda annabi yake yi to sunna ne duk wanda zai karanta suran ko kuma ya ji ana karatun suran shi ma ya faɗa da haka ko da a sallah ne idan ka ce sabbin ismi rabbikal a'la to sai ka ainihin wato saurara ka faɗi subhana rabbiyal a'la a sirrance daga nan sai ka ci gaba wannan yana daga cikin sunna wajen karatun wannan sura sai mu yi kokari mu kiyaye shi Allah ya sa mu dace sannan kuma yana daga cikin jeren jer surori da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Mu'az dan Jabal tambihi akai a lokacin da aka samu wani matashi ya kawo kukan ya tsawaita sallah sallar isha musamman ya karanta musu suratul baqara shi da yaji ba zai iya ba sai ya ja baya ya ƙara sanati sallah annabi yace me zai hana ka rinka musu sallah da sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha duha da makamantan su sai annabi ya lissafa su a cikin jerin jerin waɗannan surori ishara akan dalilai da aka samu na falalan waɗannan surori Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah anan ne kuma za mu saurara sai in mun zo <clears throat> saboda yanzu mun taho gaban karshe karshe sai dai yana da kyau kafin mu kammala wannan <clears throat> sura har ila yau kamar yadda muka yi bayani a wajen suratul juma'a ko yau annabi yana karanta su a sallar juma'a in ya karanta juma'a raka farko sai ya karanta almunafiqun a raka ta biyu to haka wannan surar suratul a'la yakan karantawa a raka farko a sallar juma'a sai ya karanta suratul ghashiya a raka ta biyu a sallar juma'a suna daga cikin ainihin wato a surorin da ake kan yin sallar juma'a da su malamai da dama sun bayyana daga cikin hikimomin karanta waɗannan su ma kamar yadda muka ji wasu daga cikin kuma karanta suratul juma'a ko haka ce daga ciki akwai bayanai da suke jan hankali game da mutum ya tsarkake zuciyar shi kuma ya yi sallah fadan Allah madaukakin sarki fa amma man tazakka ko wa zakara asma rabbih fa salla haka dai har zuwa ƙarshe ko na cikin suratul gashiya to waɗannan su ne dai a takaice insha Allah kamar yadda muka bayyana sai in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu taho wato kusan na ƙarshe-ƙarshe kenan suratul kafirun qul huwa bi rabbil falaq da nasi wanda su kuma wannan suna da abubuwa da dama wanda zamu tattauna a su insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu saurara a nan da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa السلام assalam الله نعم na'am to wannan daɗan yi mana takaitaccen bayani ne amma wannan tambayar saboda mahimmancin shi mu yi haƙuri zuwa munasaba na gaba za mu zo mu tattauna a yana tambaya ne game da cewa wancan bayani na tashin alkiyama da muka ɗan yi ishara cewa manzo Allah ya bayyana falalan waɗanda suka yi mutuwar shahada daga cikin waɗanda za su tsira daga razani na wannan wato yinan to shine yake cewa sai lalle waɗanda suka yi mutuwa a fagen jihadi za su tsira ko ko akwai wasu ways da mutum zai iya samu ya shiga babu shakka hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa sahabban shi wannan tambaya annabi yake suwa kuke ganin za su samu darajar mutuwar shahada darajar yanzu ba wai lallai sai mutuwa a fagen daman ba a fagen dagan ba sai sahabbai suka ce waɗanda aka kashe suka a wajen jihadi annabi yake su kenan shahidai sai manzo Allah ya ce ashe kenan ba za a samu shahidai da yawa cikin al'umma ta ba dan ka dubi tun wancan zamani da ake bada labari na annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo baya kulafa'u da khalifofin musulunci wani wani bai ƙara jin labarin inda aka wani yaƙi na jihadi na musulunci ba sai dai a ce an yi wani rikici na siyasa wasu yan apc sun kasa yan panadol ko wane ne haka dai to amma in dai jihadi ne ba za ka ƙara jin wani labari ba misali ko to ya kenan ba za a sake samun waɗanda suka mutuwa shahada ba sai annabi ce ba haka abin yake ba manzo Allah sai ya lissafo wasu irin nau'in yanayi wanda in Allah ya kaddara wa mutum ɗaya daga cikin shi ma ya mutuwa shahada ina fata an gane to ina son mu yi haƙuri insha Allah zan zo mana da shi mu karanta hadisin mu ji su a munasaba na gaba da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum